أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari bakwai, wanda ya daidai da ashirin. ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka da muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanan surorin alkur'ani suratu ali imran inda muka kwana a aya ta bakwai a cikin darasinmu na tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na biyar za mu tashi akan ƙalat rabbi anna yakunu li waladun ولم يمسسني بشر إيه؟ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأوحي الموتى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى yana bayani dangane da siffan annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam daga cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wanda shi a karan kansa ya gaya wa al'ummansa a lokacin yana jariri tunda Allah ya warware shubuha lokacin da babarsa ta haife shi ta dalilinsa saboda suna ganin bai kamata a ce maryam ukta harun ta fada cikin irin wannan harkan ba ya ba su amsa akan cewa inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya ya ce musu ni bawan Allah ne kuma Allah ya bani littafi wani littafi kenan shi ne injila kuma ya sanya na annabi to tun yana yaro wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yukallimun nasa fil mahdi wa kahala yana yi wa mutane magana a tsimman goyo to a lokacin da aka haife shi a ranar da ya zo duniya ranar da aka yi cikinsa a lokacin aka haife shi a lokacin ya fara magana a kuma lokacin ya fara wa'azi duka wannan daraja ce da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi isa ɗan maryam don a yaƙi ƙwaƙwalen likitocin wannan zamani saboda ya zo ne a lokacin da ake tutiya da ƙwarewa wajen sanin magani shine sai Allah ya ce wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil daga cikin abin da Allah ya koyar da annabi Isa dan Maryam shine wa yu'allimuhu alkitaba ya koya masa littafi wal hikmata shine injila Allah subhanahu wataala ya bashi ya koya mai rubutu ya koya mai sani akan injila da kuma attaurar sai Allah ya ce wal hikmata al hikma anan yanda imamu ibnu juraijin kamar yanda imamu al-qurtubi ya fassara wannan aya a cikin littafinsa tafsirinsa al-jami'u li ahkamil qur'an yace as-sunnah abin da ake nufi da hikima anan sunna ta annabi isa kowane annabi yana da sunna to annabi isa sunnansa wacce ta yi daidai da zamaninsa da kuma al'ummansa Allah ya koya masa wannan wattaurata Allah ya sanar da shi attaura wal injila kuma Allah ya bashi wannan littafin shine injila taura? littafi ne na yahudawa na banu isra'ila ita ce suke kira al'ahdul qadim shine at-taura suka ce kuma akwai al'ahdul jadid idan an ce al'ahdul jadid ana nufin new testament al'ahdul qadim ita ce at-taura al'ahdul jadid ita ce new testament ita ce suke kira a talmud ita kuma talmud sharhi ne na attaura wanda hakamat manya-manyan malamai na yahudawa su suka rubuta ta ba aya a ciki taura ce mai aya kuma ayoyin asfar ne bi ma'ana allaye ne guda biyar akwai sifrut takwin ita ce na farko na biyu akwai sifirul khuruj shine na biyu na uku sifirul lawiyin shine na uku na hudu shine sifirul adad shine na hudu na biyar sifirul tasniya wa'annan su ne asfarul yahud guda biyar wanda ke cikin taura to kowanne ya rabu kashi biyar sifirul takwin sifirul huruj sifirul lawiyin sifirul adad da kuma sifirul tasniya kowanne ya rabu kashi-kashi to da suka tashi su yahudawa sai suka kasa shi sai suka masa sharhi sai suka ce duk wanda ya karanta talmud ya fi wanda ya karanta attaura samun lada shine sharhin at-taura shine wanda suke kira al-adul jadid kuma babu aya ɗaya a ciki duk maganan malaman su ne sai suka juya duk abin da ke cikin at-taura sai suka juya ta a cikin at-talmud wanda adadinta adadi mujalladi 100 ne shi kuma at-taura at-talmud sai suka masa sharhi shi ma sharhin sharhin injila abin nan attaura suka sa mai suna al-mishna shine kuma sharhin talmud to a ciki ne fa suke faɗi a cikin talmud suka ce wai idan al'amari ya rikice wa Allah a sama baya iya warwarewa sai ya yi kontaktin ɗin malamansu su ne hakamat su suke gaya wa Allah yanda za a yi sai a warware al'amari a duniya shi sa suka ce in ka karanta ta za ka fi samun lada akan ka karanta mi a taura saboda a taura ita ce wanda Allah ya sauka wa annabi Musa alaihi salatu wassalam haka suka kasa wannan littafi suka faɗi wasu maganganu da yawa wanda ma anzalallahu biha min sultan akwai wani ɗalibi a jami'a islamiyya ta madinatul munawwara lokacin da ya zo yin masters ɗinsa sai rubuta littafi bazlul majhud fi isbati mushabihati rafidati bil yahud mujallaji guda biyu ne saboda ilimin da ya tattaro akan A talmud dinnan da mishna da at-taura ya kwatanta ta da wato inda asalin shi'a suka ɗauko aƙidarsu daga yahudawa in ka duba aƙidinsu guda shida za ka ɗari bisa ɗari daga yahudawan nan suka ɗauko sai ya kawo na yahudawa sai ya kawo na shi'a sai ya nuna maka mai ne da suka yi tunda asalin wanda ya ƙirƙiro shi'a ba Yahude ne sai ya kawo maka wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi isa ɗan maryam yana karantar da su wato littafi yana karantar da su sunna tasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da shi wanda yake koyar da banu isra'ila ya koya musu yadda ake rubutu sa'an nan kuma yana koya musu wani yanki na taura wannan dalili ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sabon littafi shine wal injil shine injila shine bible shi ma bible yahuda sai suka shige su sai suka rusa tunaninsu shi ma sai suka ba su irin ka'idar da suka ɗauka ba akwai al'adul qadim ba old testament akwai kuma new testament to shi ma sai bible din sai suka mai da shi haka akwai al'adul qadim shine injila sannan kuma akwai al'adul jadid shi kuma al'adul jadid kaga na yahuda sun raba shi biyar ne to shi kuma na nasara sai suka sanya masa ya rabu kashi guda hudu akwai na farko akwai sifiru taura akwai sifir na taura wanda wani yanki na attaura suka ɗauko shi to shi ma sun kasa shi biyu akwai al'adul kadim akwai kuma al'adul jadid a ciki sakwai akwai na biyu injilul tarihiyya wato injila wanda yake kunshe da tarihi alaƙar yahudawa da kuma alaƙar su da mutanen da suke rayuwa a wannan yanki na falastin akwai kuma injilu shi'iriya injila wanda ke da alaƙa da shi'ir ne waƙe sannan kuma suna kiransa injilu shi'iriya wata aliniya na waƙe da kuma karantarwa na hudu suka ce akwai injilul ɗanbiya akwai injila na annaba tarihin annabawa a cikin injila wannan duka a cikin old testament kenan na biyar shine akwai injilul qanun Asaniya. injila da ya kunshi dokoki na biyu a cikin wato tsarin banu isra'ila wanda su banu isra'ila ai ana jingina su zuwa ga yaqub alaihi salatu wassalam saboda shine isra'ilu annabi yaqub kaga jika ne gawa annabi ibrahim saboda waye ya haife shi annabi ishaq annabi ishaq wa ya haife shi sara ita ce mahaifiyarsa kuma sara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisin abdullahi dan abbas wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito hadisi ne mai tsawo kusan shafi biyu ya ba da kissan lokacin da Allah ya umarci annabi ibrahim ya ɗauki hajar ya tafi da ita bakka shine garin makka lokacin da ta haihu saboda ita asalin hajara baiwa ce sarkin Misira ya ba ya ba sara sara kuma a duniya ba mace mai kanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to lokacin da suka shigo garin Misira sai annabi ibrahim ya ce mata idan sarkin nan ya tambaye ki ki da ni kakki ce masa ke matata ce in kika ce ke matata ce zai kwace ki a hannuna amma in kika ce ke ƴar uwata ce zai kyale ki saboda a duniya ban san musulmi ba in ba ni da ke ba su kuma fadawan wannan sarkin da suka ga tsara tare da annabi ibrahim sun shigo garin misira sai suka ce ayyuhal malik mun ga wata kyakkyawan mace wanda duk duniya ba mu taɓa ganin mace mai kyau irinta ba kuma wannan matan ba ta cancanci kowa ba sai kai kenan ta zama ne matarsa ya kwace da ya tambaye annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ce alaka sai ce yar uwata ce wannan sarki sai yayi kokari yace a zo da ita wurinsa yana so ya aikata alfasha da ita da ya kai hannu zai taba ta sai Allah ya nannake hannun sai ya fashe da kuka sai ya roƙe ta sai ta daga hannu sai ta roƙi Allah sai Allah ya dawo da hannun ya koma daidai kasan dan banza baya dinawa sai ya bari. sai ya ƙara kai hannu a karo na biyu Allah ya ƙara murɗe hannun fiye da yanda ya yi a na farko sai fashe da kuka ya ce don Allah ki roki don Allah ki taimake ni ki roƙa min ubangijin ke fitar da ni daga wannan hali ta ɗaga hannu ta roki Allah sai Allah ya saki hannun ya ƙara kai hannu a karo na uku sai hannun ya ƙara murɗewa fiye da karo na farko da na biyu sai ya roƙe ta ta ɗaga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya dawo masa da hannun yadda yake sai ce kai wannan matan shi umar mace ce sai ya ɗauki hajar ya ce ga wannan taimaki hidima da ta dawo annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake tambayin ta me ya faru ta ce wulaƙantacce allah ya wulaƙanta shi ga abin da ya so ya yi da ni amma ga shi yadda allah ya wulaƙanta shi to ita sara ta fi kowa kyau a wannan lokacin cancanta shine jikan jikanta ya shi shine annabi yusuf saboda ita ta haifi ishaq ishaq ya haifuwa yaqub shi ne wa isra'ilu to banu isra'il daga cikin ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wassalam kaga a cikin shine ƴaƴan annabi yaqub sune banu isra'il ƴaƴan a ciki akwai kuma lawi kaga shine sifru lawiyina to wannan dalilin abin da ya faru da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita tsara sai ta haifi Ishaq Ishaq kuma ya haifi Yaqub wanda shine Isra'ilu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu yahudawa a garin Madina suka zo za su mai ƙure suka ce za mu maka tambaya a cikin taura ba wanda ya santa sai annabi sai manzon Allah ya ce zan amsa amma da sharadi in na amsa za ku yi imani da ni suka ce eh in ka ba mu amsa za mu yadda mu musulunta sai ce to me tambayan farko sai suka ce masa yaya maniyin ɗa namiji yake yaya maniyin ya mace yake sai ce a yana rubuce a cikin attaura maniyin ɗa namiji mai kauri ne fari maniyin ya mace fasi mara kauri sai suka ce ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace sai ya ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a jikin kwan bayan Allah ya kaddara ciki to ana samun ɗa namiji ne da izinin Allah in kuma maniyin ya ne ya fi yawa ya rinjayi namijin kuma Allah ya kaddara ciki to za a samu ya da izinin Allah haka ne suka ce e sai suka ce ka gaya mana menene isra'ilu shine annabi yaqub ya fi so sai ya ce annabi yaqub alaihi salatu wasalam shine isra'ilu abinda ya fi so shine nonon raƙumi a cikin abin sha a nama kuma abinci ba abinda ya fi so kaman naman raƙumi sai isra'ilu ya yi rashin lafiya sai ya daɗe bai warke ba sai ya yi alwashi ya roƙi Allah in Allah ya warkar da shi a ɗan ƙanƙanin wannan lokacin zai haramta wa kansa mafi soyuwan abinci gare shi shine naman raƙumi da mafi soyuwar abin sha gare shi shine nonon raƙumi shine kullu ta'ami kanat hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura shikenan sai ce haka ne suka ce eh ya bada amsa sai suka ce ka gaya mana na ƙarshe shi ne na ƙarshe na hudu kenan suka ce yaya siffan annabin da ke zuwa cikin shi ne shi kansa kenan manzan Allah annabiyul ummi fit taurat menene siffan annabin mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba su ne larabawa a cikin attaura ya ya zo a cikin injila a cikin attaura sai manzan Allah ya ce namu ainihu wa ya yaqzan Allah ya siffanta shi a kan cewa idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take na ba da amsa suka ce ika ba da amsa guda hudu kenan ko sura na ƙarshe sai suka ce fa fil akhir nattafiqu ma'aka aw a ana karshen nan zamu yadda da kai ko mu ki yadda da kai man sahibuka fil hadha al-amr kai wake ka maka wahayi sai manzo Allah ya ce jibril mala'ika jibrilu ne ke kawo wahayi sai suka ce la fa innahu aduwwan lana mu mala'ika jibril makiyinmu ne laukana kana israfilu aw mika'ilu la amanna bika da mala'ika mika'ilu ne da israfilu ka ce ɗaya daga ciki inda shi ka ambata za mu yadda da kai amma mu a aƙidanmu mala'ika jibrilu makiyin yahudawa ne yana zuwa da yaƙi saboda aka ba mu yadda da kai ba sai manzala ce ku da kanku kun san ƙarya kuke shi ɗin ne yake kawo wa annabinku annabi musa saƙo daga allah shi ne allah ya saukar da kulman kana aduwan li jibrila har zuwa ƙarshe na ayar muhallin shahid su yahudawa akwai wani yanki na wannan littafin da kuma kissan annabawa a cikin injila shine injilul anbiya inda Allah ya bada labarin annabawa na ƙarshe shine injilul qanunus thaniya injila wanda ke kunshe da dokoki na banu isra'ila na biyu to akwai al'adul jadid kaga wannan al'adul qadim kenan shi ma guda biyar kamar yanda na yahudawa ya kasance to al'adul jadid shine new testament nasu sai suka raba shi ya rabu kashi hudu kashi na farko injilu matta shine na matthew kenan ko shine injila na matthew sakonnin da suke cewa alhawariyuna ɗaliban annabi isa suka kunso musu da shi a cikin injila bible kenan akwai kuma na biyu shine injilu markus shine na markus shi kuma ɗalibi ne daga cikin ɗalibai kamar yadda suka ce sai kuma na uku shine injilu luka shine na lukas sannan na biyar shine injilu yohana wa'annan guda hudun su ne asfar ko kuma injil na annasara wa'annan sun kasa shi gida hudu to Allah subhanahu wata'ala sai ya ce annabi isa ɗan maryam yana koyawa banu isra'ila alkitab shine kitaba iya rubutu ya ake rubutu sannan wal hikma yana koya musu hadisai nasa wanda Allah yake sanar da shi akan bayanan da yake yi su kuma suna aiki da shi sannan wattaurata shi kuma wannan attaura din wanda annabawan banu isra'ila kamar yadda wani hadisi ya zo duk da malaman hadisi sun raunata hadisin cewa awwalu nabiyin bani isra'il musa alaihi salam wa akhiruhum isa alaihi salatu wassalam cewa farkon annabi daga cikin annabawan banu isra'ila shine annabi musa annabin ƙarshe a cikin annabawan banu isra'ila shine annabi isa ɗan maryam alaihi masalatu wassalam amma dukkansu kowanne daga cikinsu allah ya nuna cewa sun zo lokacinsu ya wuce ya ƙure yanzu lokaci ne na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mutum zai ce zai ɗauki old testament shi ɗan zai iya wani mutum shubaha ya ce bari ya ɗauko a taura old testament ya yi aiki da shi ko kuma ya ɗauko injila old testament zai yi aiki da shi tun da Allah ne ya aiko annabi Musa kuma annabi Isa kuma mu musulmai mun yarda da shi saboda haka zai yi aiki da shi zai tsira a gaban Allah a'a za ka halaka hadisi ya inganta a cikin musadarat na imamu hakim wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a Madina sai sayyidina Umar ya dauki wata sifir daga cikin asfaril yahud na at-taura sai ya ga wata aya ta yi kama da wata aya a cikin alqur'ani sai abin ya burge sayyidina Umar sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yana mamakin kamaiceceniyar ayar da wata aya a cikin alqur'ani sai yake nuna wa manzan Allah unzur ila hadhihi al-aya ya rasulullah ka duba wannan ayar ya ma'aikin Allah wannan ayar ta yi kama da wata aya a cikin alkur'ani sai manzon Allah ransa ya ɓaci fuskansa ya canza idanuwansa suka kada ya ce a shakun an ta yabi na khaffaf kana tantama ne a kan musulunci ya kai ɗan khaffaf wallahi lauka na akhi musa hayyan lama wasi'atu illa tiba'i na rantse maka da Allah da ɗan uwana annabi Musa na da rai a yau ba abinda zai sa ya tsira a gaban Allah sai ya bi abinda na zo da shi kaga wannan ya nuna maka karara lokacin sa ya me ya riga ya wuce yanzu lokacin wane ne Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu akai shine ayar da ta zo a bayanta sai Allah ce wa rasulan ila bani isra'il kuma shi annabi Isa ɗan Maryam manzo ne zuwa ga banu isra'ila kaga wanda yake najeriya idan ya ce maka shi ya samu jesus as his savior sai ka ce to aiko a bible allah ya ce ne annabi isa dan maryam manzo ne ga banu isra'ila kai banu isra'ila ne kai ba banu isra'ila ba ne kai tukururu ne kai ɗan najeriya ne idan ya to kai ma ai addininku na larabawa ne kai me yasa kake bi sai ka ce ai Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira albarka ta tabbata ga wanda ya saukar da alfurqan wanda ke rabawa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tauhidi da shirka tsakanin sunna da bid'a shine alqur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko manzon Allah da shi li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga duniya kaga kenan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya sannan Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa Nazira. ba mu aiko ka ba face wato ga duniya ga baki daya bashiran wa nazira kana musu gargadi kuma kana musu bishara na alkhairi na aljanna idan sun bi ka to kaga anan Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il shi annabi isa dan maryam manzo ne zuwa ga banu isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga ubangijinku in ji Allah subhanahu wa ta'ala ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi isa ɗan maryam ya zo ga banu isra'ila da hujjoji wanda tsarara saboda a lokacin ana tutiya ne da sanin magunguna da likitanci Shi ne sai Allah ya ce min rabbikum daga ubangijinku ya nuna cewa shi ba dan Allah bane dan sako ne daga wa Allah subhanahu wata'ala sai ce anni akhluqu lakum min at-tin ni ina yin butun butumi na tabo ka hay'ati tayyib sai in yi shi in gina butun butumi da tabo ya zo a yanayi na tsuntsu kenan zan zan saƙa in yi butun butuni da taɓo sai in mai da shi tsuntsu yadda ake yin gunki idan na yi shi fa'an fuku fihi sai in busa masa haka waye ba shi izini Allah subhanahu wa ta'ala fa ya kunu tsairan bi idnillah sai ya zama tsuntsu mai rai da izinin Allah kaga a gabansu ina likitanci akwai likitan da zai iya sai dai na robot kuma robot ai ba mutum ba to shi wannan tabo ne za ka gani a idanka idan ya gama mulmula taban sai ya busa yana bismillah sai tsuntsu ya zama tsuntsu mai fata da gashi da nama da jini a jiki yadda tsuntsaye ke ya tashi ya wuce kaga wannan ai din likitancinka karya ne din likitancinka ba za ka iya yin wannan ba to kaga an kure likitoci da masana magani a wannan zamanin Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi isa ɗan maryam irin wannan Shi ne miracles ɗin da suke magana kenan salvation centers shi ne suke cewa to duk wani kisi fasfo da yake so ya nuna cewa shi na Allah ne to sai ya yi irin wannan aiki to shi sa za ka ga galiban matsafa ne za ka ga suna da zobe da suke sawa a hannu wanda da shi ne za ka ga an taba mutum ko gurgu wani a haɗa baki da shi ba gurgun bane amma ya ce gurgu wani kuma a a tsafi ne a taba shi sai ya miƙe kuma a gan shi ya taka ya taka sai a zauna shi kenan sai ya wuce bayan kwana biyu zai dawo gidan jiya amma ku mabiyansu a wajen kaga an ruɗa da su sai a ce wannan yana da miraku to irin wannan miraku din shine suke yaudaran mutane da shi kuma wallahi abin takaicin yau za ka ga musulmi ne sai ka ga an uwansa ba lafiya an kai shi toci wai ana nemo masa salvation da miracle center saboda me yana gani a facebook yana gani a gidan tv da rediyo da sauransu ana irin wannan a matsayin abu ne mai kyau sai ga kaman cewa ai akwai da gaske ne kuma alhali tafi suke yi matsafa ne na ƙarshe saboda wannan annabi isa aka ba wannan mu'ujiza, daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi abu na biyu kaga Allah ya ce bi idnillah ya nuna Allah ne ke tabbatar masa da wannan mu'jiza kuma halittawa yana hannun waye kashewa yana hannun wa Allah amma Allah yana so ya nuna musu abin da za su ƙara yadda wannan bawan Allah daga Allah yake don mutum bai sai wannan ba ko da wani matsafi zai zo ya maka wani sirindamuru kaga wasu abubuwa suna abin nan karanta ayatul kursiyu ku gani za ka sha mamaki ko ka fara karanta bakara a wurin za ka ga aljanun ba za su iya jurewa ba dole za su gudu har ma ka ji ko ƙarshe ma ya ce wanda suke hana wasu cin abinci Allah ya isa ka san da irin abin da ake yaudaran mutane kenan kaga wai mutum ya rike zungureren carbi kai sai ka yi tunanin cewa irin bawan Allah ne in za ku yi magana sai kira hannunsa a carbin sai ka ga carbin a sama sai ce salamu alaikum sai ka ga tarbin nan a rataye a sama shi kuma da yake irin daman harkar siyasa mafi galibi za ka ga akwai bayan Allah a cikinsu to amma galiban za ka ga sun fi yadda da irin wa'annan tsafacen tsafacen sai ka ji ya ce abinci ko mai wannan a zo mai da shi saboda ya nuna gatarbin a lokacin da za ka karanta ayatul kursi wala jarbin zai faɗo zai faɗo kasa zai faɗo ƙasa ina gaya maka zai faɗo ƙasa saboda da haka suke irin wa'annan sirkullan kuma wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan daman yanzu ba muna watan ramalana ba amma duk da watan ramalanan da manzala ce an ɗaura aljanu shedanu kangararru za ka ga suna tsaface-tsaface kuma ba sa yi sai a t-junction t-junction za ka ga suna yi wannan da yake wajen murtala square zaka ga ana yawan hatsari cikin dare zaka ga akwai ƙwariya akwai masu zuwa su ajje ƙwariya a wurin ko bara da azumi akwai wanda suka ajje ƙwariya a wurin ja suka lullike ta irin na cultism din nan na tsafi duk ne dalili kawai dai saboda abun duniya to a ciki to kakka yi mamaki ha to kuma gashi an yi tsafi suna amfani ne da aljanu musulmai ah, mu anan ba akwai musulmai faragurbi ba to aljanu ma akwai faragurbi kaga su ba daure su ba saboda shi musulmi ne to irin wanda zuciyarsa ya riga ya lalace shi ma kansa ya zama shedanin kansa musulmi ne amma baya da ake yi na tsafi yana yi sai a kira shi ya zo wannan harkar to shi ne kake gani a irin wannan gaban suke wannan abin amma duk wani kangarare inda kafiri ne ko arne an ɗaure shi ba yi da tasirin da zai iya yin abin da ya dace to sai dai musulmai wanda suke lalatattu a cikinsu da su ake amfani sai a yi wani abu kai in ba ka yi tunani da kyau ba sai ka ce to an ce a watan azumi kuma ana ɗaure ɗanu to kuma ga kaza yana faruwa to duk irin wa'annan ne to da wannan ne suke amfani suke cimma manufarsu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ƙubri'ul akmaha kuma ni annabi isa ɗan maryam Allah ya samun daga cikin mu'ujiza ina warkar da ɗan da aka haife shi da makanta shine al'akma wanda aka haife shi da makanta kaga wanda ya makance ai ana fatan zai iya mai. zai iya warkewa musamman wanda glaucoma ya kama shi ka san dalilin da ke kawo glaucoma bakin ciki eh shine bakin ciki yake haifar da glaucoma shine abin da ya faru da annabi yaqub alaihi salatu wassalam kenan bakin ciki akan wato rabuwarsa da ɗansa annabi yusuf shine wabyaddat aynahu min alhuzni wa huwa kadhib idanuwansa sai suka koma fari Aigul glaucoma ne bakin cikin da yake ciki akan ɗansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam shine sai ya daina gani shi sa ya ce wa ƴan uwansa da suka zo misra izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi alikum ajma'in ku tafi da riga na dinnan idan kuka je ku ba babana ya shafa a idansa idan ya shafa a idansa zai dawo idansa zai dawo kangaren yana gani kamar yadda yake gani da ana tahowa da rigan sai Allah ya ji yadda shi ƙunshin ɗansa annabi yusuf shi kuma yana kan'ana ya ce falamma fasalatul iru qala abuhum inni la'ajidu riha yusuf laula an tufannidun lokacin da ayarin suka taho daga misira za su zo a kawo rigan a ba baban ya shafa a ido sai ya fa ya ce inni la ajidu riha yusuf ya ce kai yana ga wa jikokinsa ina fa jin kamshin annabi yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku ce ni dai na cika abin nan ba ni dai ina jin kamshin ana annabi yusuf to sai jikokin suka ce qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim kai kaka kai dai har yanzu kana cikin soyayyan nan naka da dadda ga danka annabi yusuf wannan mu ba mu ma san shi ba labarin shi muka ji amma har yanzu kana labarin sa shi sa da aka zo lamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi farsadda basira lokacin da ibsharan yazo aka bashi rigan yana sawa a fuskan shi kawai sai idan ya dawo sai ce qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ba na ga muku ni na san wani abu daga Allah wanda ku ba ku sani ba kaga matsalar glaucoma yana da alaka da yawan bakin ciki idan ya taru a zuciya yana shafan ido saboda ai akwai jijiya daga zuciya tana da alaka da mai gani to wannan jijiyar ita ce ta samu tasiri a zuciya sai ta yi tasiri a ido sai kaga ana ganin yanan nan a ido to in ka gane glaucoma ka bincika ka gani za ka ga yana da wasu damuwa da yawa a zuciya shi ne yake haifar masa da wannan in damuwar ta kau za ka ga insha Allah wannan glaucoma zai kau saboda shi ne babban maganin glaucoma in Allah ya same ya taimake shi ya rabu da wannan bakin cikin wannan lokaci ya gabata to shi ne sai Allah ya ce wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah lokaci ya mana halinsa za mu karasa ayar ba saboda tambayoyi idan Allah ya raya mu gobe sai mu karasa wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala Mutum ne yake da mata hudu. Zai ce da kowace ne da wurin tambayar na fi sauki ya halatta zai iya gaya musu cewa wallahi na fi son yana daga cikin abinda aka halatta wa mai mata da ya mata ƙarya da zai iya daidaita al'amarin soyayya tsakaninsu da juna wannan musulunci ya halatta masu wannan ba laifi amma duk yadda zai faɗi ai akwai ɗabi'un da zai nuna cewa ya fi son wacce ko da ya faɗi duk duniya an san manzo Allah ya fi son nana Aisha kuma an tambaye shi ya ce ni nana Aisha na fi so Allah da kansa a cikin Alƙur'ani yace walan tastati'u an ta'jilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku taɓa iya daidaita matanku a soyayya ba ko da ka yi kwaɗayin haka daga zuciyarka yanda kake son wacce kake haka kake son wacce da wacce da wacce Allah ce ka yi yunkurin yin haka amma me hana ka me Allah ya hana ka sai ce fala tamilu kullal mai kada ka karkata dukkan karkata fatazruha kal mu'allaqa daya wacce ba ka so a mai da ita kamar ratayayya a cikin wanda ba a amfani da ita da sauransu amma kowace ka bata abinda take bukata amma ba zai taɓa yiwa ka ji kana son wannan kamar yadda kake son wannan haka kake son wannan a'a su idan kana da mata guda biyu uku guda hudu wanda yake da mata ɗaya wallahi ba zai taɓa sanin wannan karatun ba saboda haka wannan na farko tana da wata ɗabi'u wanda ta biyun nan ba ta da shi haka ta uku tana da wata ɗabi'u da na biyu da na farko ba su da shi haka kuma na hudun tana da wata sufa su hudun sai ka ga kowace tana da abin da take banta da shi wanda ƴar uwarta ba ta da shi kuma in ka tara su duka wannan na da abin da wannan ba ta da shi wannan na da abin da wannan ba ta da shi wannan na da abin da wannan da wannan da wannan ba ta da shi kowa na da abin da kowace ba ta da shi ko wajen mu'amala da juna ba ɗaya suke ba kowace tana da abin da wacce ba ta da shi kuma haka Allah ya yi su kaga mai mata daya A za ka taba sanin wannan karatu ba a tausaya mai mata daya ta ce malam tun da na ƙaru miji na ina tura ɗaukar cewa islamiyya saboda ban samu karatun islamiyya ba a ƙasar iyaye na ina kawai ɗan misali ba to idan na shiga islamiyya ba cikin zaman sa ba na yi laifi ba ki laifi ba amma yana da kyau ki masa magana kafin ki shiga ki ce zan na shiga islamiyya kaza ko kuma zan shiga islamiyya kaza ki sanar da shi saboda haƙƙinsa ne shi kuma ya ji tsoron Allah ya sani Allah zai tambaye shi akan addinin matarsa saboda haka almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun yana kan addinin abokinsa matarka ai aboki abokiyarka ce saboda haka kowa ya duba waye zai yi abota da shi idan kai abota da mutumin banza zaka zama mutumin banza in kai abuta da mutanen kirki za ka zama mutumin kirki ko baka zama fuli ba sai an ga wasu ɗabi'unka sun canza ka gano ko baka gano ba amma wanda suka san ka za su ce kai wani ya canza ba haka baka san shi da ba Ka ga wato yin abuta da mutanen kirki jari ne saboda haka za ta shiga makaranta amma in za ki shiga ki sanar da shi wani ina so na shiga makaranta kaza kuma na sanar da kai

dan ba tabawan bane ai tabawan da yake nidi kacce dauki wayarsa ki yi bincike saboda mata kuna da bin diddigi karshe kuma ku dawo kuna subewa in kun ga abin da ranku bai haka ne ai karshe ta zo ta kuka saboda me ai baya halatta ki ɗauki wayan mijinki a musulunci haka ka'ida yake amma shi dole ne in ya dole ne ya zo gida zai ce mu ga ki buɗe da ya mun fin code ɗinki buɗe in ma fingerprint ne ko face buɗe in gani dole ne shari'a ta ɗaura mai ya duba chatin ɗinki da wa kike chatin da wasu mutane kike chatin da irin maganganun da kike yi Yayi yi controlling ɗinsa haƙƙi ne na musulunci Allah ya ɗaura mai ya kula da ke saboda wannan haƙƙi ne na mahaifinki a kanki da iyayenki to yanzu kin dawo gidan mijinki shine ubanki shine uwarki shine wanki shine dan uwanki shine mijinki shine kowa naki wannan haƙoƙin baki ɗaya Allah ya ɗaura masa yana da wannan hurumin ya duba ba laifi bane amma ke ba ki da hurumi ki ɗauki wayansa ki duba amma tun da ba ɗauka kin duba a ciki ba sai ki gaya masa in ya zo in yana nufin wannan ne cewa in kin buɗe chatin ɗinsa ne kin saku to in kin buɗe chatin kin duba to kin saku saki amma ɗaya amma in ba ki ɗauki chatin ba kawai wayan kika ɗauka kika canza mai wuri in yazo sai ki ce to wayan ka fa ban duba ba Allah ya sani amma da nazo gogewa na wayan wayanka na aje shi a gefe shin shi kake nufi koko in na duba chat ɗinka da snapchat da sauransu sai ce a wancan nake duba ai shi yafi zafi ai ko yawa shi ne mai zafin eh Allah ya samu dace to muna a kokari mu ƙara sanar da 'yan uwa a musulmi gane da masu shigowa ta wannan kofa idan an fara sallah A ah, don Allah a daina shigowa ta wannan kofa sa'an nan kuma akwai abu na biyu muna yin ah, iftar sa'im a cikin wannan masallaci muna ciyar da masu azumi kowace rana muna ciyar da mutane 200 kuma gidauniyar kowa yana da daman da zai iya sa shiya idan aka ciyar da mutanen nan guda 200 za a rubuta maka a ranan ko mai kasa a ciki aka sa aka yi hidiman za a rubuta maka kayi azumi ɗari biyu da guda ɗaya da naka azumin da adadin mutanen da suka ciyar da su to kaga ka san dai ba karamin lada za ka samu ba a ce yau a lalitarka ana rubuta maka kowace rana ana rubuta maka azumi 201 ɗaya ka san ba karamin daraja za ka samu ba wannan dalilin yasa muka ƙara shelantawa al'umma ga akan namba na masallaci gwargwadon da Allah ya hore maka idan ka sa aka ciyar da masu zuwa masallaci ana ciyar da su a lokacin buɗe baki za ka samu lada mai girma a wurin Allah kuma ladan da za ka samu a gaban Allah ranar tashin kiyama manzan Allah ya ce Allah bai gaya mana irin ladan azumi ba saboda limited ne sai ka zo ga ka ga Allah sannan Allah ce to azumi kaza da kai ka ciyar da adadin mutane kaza a wannan azumin ga irin ladan da zan baka shi sa Allah ce innama yuwaffas sabiruna bai bighairi hisab masu azumi ana cika musu ladan su ne ba iyaka unlimited sai ka zo gaban Allah za a gaya maka irin ladan da zaka samu kowane azumi guda daya to balle a ce kowace rana kana da lalitan ɗari biyu da ɗaya. to kaga abu ne ne ɗumbin yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sanya wato shiya ɗinmu wajen samun aljanna saboda ga hanyar samun aljanna ta zo mana kusa a cikin wa'annan kwanaki sa'annan akwai alhaji aminu yana zama a can baya Allah ya masa rasuwa yau watan sa kenan muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa da rahama sannan akwai Alhaji Kabiru can yake zama wani fari haka shi ma Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala an yi azumi bare da shi anan yake zama da shi da Alhaji Wali a can yake zama anan to idan ya zauna can shi yake zama shi dai Allah ya masa rasuwa saboda ya daɗe yana jinya Allah subhanahu wataala muke fata ya gafarta musu ga baki ya sa aljanna ta zama makoma a gare su sannan akwai baba wali kusan shi ma galiban anan yake shi ma Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ga baki dukkan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna ta zama makoma a gare su ya yafe musu akwai kuma malam Khalid wanda yake zaune yake karanta mana tambaya akwai yar uwar mahaifinsa ne ko mahaifiya ita ma Allah ya mata rasuwa kafin azumin nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata don mun je Kano ni na je mun gaisa da ita Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna makomanta Allah kuma ya maye gurbin su dukkan su baki daya a cikin dukiyoyin da iyalansu, mu kuma kada Allah ya ɓatar da mu bayan tafiyar su kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi da shi da zuriyarsa Allah muke roko ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga sharri akwai honorable Muktar Marobiya ya aiko mana da ruwa kusan guda dubu ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba masa ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah kuma muke roko ya shayar da shi alkautar ya shigar da shi firdausul a'la wa'anda aka jarce su da basu suka a cikin mu muna roƙon Allah ya yaye musu ya kawo musu hanyar da za su sauke wannan nauyin bashin da ke kansu ta inda ba su samu tsammani ba wanda kuma aka jarce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata Allah muke roko ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ‘yan koma da suke falastin Sudan, Libya da sauran ƙasashe na musulunci wanda suka mutu a cikin suka karbi shahadarsu wanda kuma suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu ya Allah ka maye gurbinsu da mafi alkhairi ɗan mu da suke sakkwato zamfara maiduguri da sauran ƙasashe da sauran yankinmu da ke cikin arewa da ake addabansu da 'yan daɗi bindiga da kidnappers ya Allah kafi fi mu sani ka yaye musu wa'anda suke gudanar da wa'annan al'amuran cikinmu ya Allah fi mu sanin su kai mana maganin su su kuma masu yi masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shiryar da su wanda kuma alƙalamin ka ya bushe a su ya Allah kai mana maganin su kamar yanda yi maganin adawa da samudawa ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauka wainiyan iyalanmu da shi mu taimakawa addinin mu da shi mu taimakawa abokanmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa dukkan wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwan mu ta zo da mu masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk